بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء بدأ كراتم ونتوفة الحكام نال قاضي أبو بكر العاصمي أيوة إن شاء الله زام درسينا عشرين دشدة ومنا سكن باب الوكالة وما يتعلق بها باب ديشا في وكيل زام تايشي ومن على خصومة معينة توكيله فالطول لن يوحنا وإن يكون قدم للمخاصمة وتم ما أراد مع من خاصم ورام أن ينشي أخرى فله ذاك إذا أطلق من وكله ولم يجز عليه نصف عام من زمن التوكيل للخصام ومن على قسومة معينا ومن توكيله وان وكل تاشي زما على خصومة أبسا وتشريعات معينة أبم أينا إنا شد شريعة دواني أقوتك ذاك ديك وكلتيني ko kuma yana rikici da wane kan abu kaza ko da su wane kan abu kaza ka je ka wakilce ni a kotu to Fadulu tsawon wannan wakilcin lan yi wahina bai raunana shi ba wato ko da shekara nawa aka yi ko kuma ko da an yi wata shida misali ko wata biyar ana ci gaba da abin nan aka sake ta da wakilcin to har yanzu dai kai ne wakilinsa in kuma ci gaba da shari'a ake ko da shekara nawa ne kana nan a matsayin a matsayin wakilinsa sharaɗin guda biyu ne ya zama ƙabiya ce mu'ayyana an ayyana maka abin da za ka yi shari'a a kansa mana an kai ƙaran saurin alkali ko shi ya kai a kan rikicin mota sai ka ce wane ka je ka wakilce ni a kan rikicin mota a kotu shikenan sai ba a tada shari'an nan ba ana nan ana nan sai bayan wata biyar sai aka tada shari'a yanzu ba sai ka koma wajensa ka ce ka ce in wakilce ka ko a ya riga wakilta ka saboda haka tsawon da aka ɗauka ba zai zama matsalawa kaga sharaɗi na farko an ayyana maka shari'a sharaɗi na biyu kuma bai wuce wata shida ba wato bai ƙetare wata shida ba to amma idan ya zama na ya ƙetare wata shida kuma shari'a ce ayyaninniya kuma ba ta da shari'an ba ta wannan sai kaje ya sake jaddada maka da akwai wanda zamani ya yi tsawo watakila ko ya canja shawari so ko kuma ya zamana ba abu ne ayyaninne ba kusuma ne da yawa duk wani rikici na ka je ka tare shi ta wannan ko da ma ya wuce wata shida din za ka ci gaba da duk inda aka kai karansa ko kai kara kai ne mai tsaya masa kawai masu ɗaukar layoyi masu zaman kansu baya bukatan kenan ka zo a sake cewa sai an jaddada maka wato wannan wakilci baya buƙatan wannan sai ce wa in yakun quddima lil mukhasama idan ya zama an gabatar da shi ne lil mukhasama domin wato yayi husuma na dukkan abun da ya shafi shi wannan wanda ya wakilta shi ne Ina da shari'o'i da yawa sai ce duk shari'o'i na ka je ka wakilce ni a kotu watamma ma arada abin da yake nufi ko ya shiga shari'an da ya shiga yake a yanzu sai ya cika ma'aman khasama tare da wanda yake rikicin da shi a kotu an gama wannan shari'an wa rama an a ukhra sai yake son ya sake ta da wata shari'an kuma falahu zaka yana da daman wannan idza atlaqa man wakalahu idan wanda ya wakilta shi ya yi masa itlaqi ya ce masa ya sake masa cewa duk shari'o'in sai je masa kuma walam yajuz alaihi nisfu ya zama rabin shekara wato bai wuce ba daga wakilta shi da yayi min zamani tawkili daga wakilta shi na wakilci din lil khitami domin tare masa wannan husuma a gaban alkali wato idan ya zamana wakili ne mutlak kamar yadda wasu kamfanoni suke daukan lauyoyi waɗanda za su dinga tsaya musu akan shari'o'insu ko kuma yan kai kudi abubuwa suka maka yawa filaye da sauransu kullum cikin rikicin filaye za ka kasance sai ka tsawo wani kace to duk wani rikici kawai ya tsaya maka to wannan idan ya gama wannan rikicin ko ka sani ko baka sani ba zai sake shiga cikin wani wani rikici din kawai da zaran an kawo an kawo kara gashi gashi shi zai iya tare maka ko kuma shi ya je kai karan da kansa saboda ka riga ka wakilta shi ya zama kaman wakilul mufawwaf kenan wanda aka riga aka sallama masa aka sallama masa abubuwa to amma shi ma duk bayan wata shida sai ya zo an jaddada masa duk bayan wata shida sai dai idan ya ce masa kai wakili na ne na wakilta ka har abada kawai ba sai na jaddada maka ba baka buƙatar renewal koyaushe ma kawai za a abin nan ka zama wakili na to shi kenan wannan ba buƙatar ko da bayan wata shida ne ba sai ya sake dawowa ya nemi wato ainihin a jaddada masa ba so da haka zai ci gaba da yi in ya gama wannan shari'an taka ya shiga wannan ya gama wannan wato ainihin ya shiga wannan haka nan kuma inda zai zama bagha'i baya nan ya wakilta ka akan shari'o'insa ko da bai taimaka har abada ba sai zama ya yi tafiya har shekara bai dawo ba za ka ci gaba da tare masa shari'a ɗin za ka ci gaba da wakiltansa a kotu ko da ya wuce wata shida saboda ai tun da baya nan kaga ba maganan a abun nan a jaddada maka ba maganan a jaddada maka ɗin kuma a zamani irin na da babu waya na kila ya buga waya ya ce akwai abu kaza ka je ka tare mini kawai kai dai duk wata faɗansa kawai za ka je ka tare masa a kotu sawa'un lada yake biyanka ko kuma baya biyanka komai sannan idan ka fara shari'a a nasa sai kai shekara biyu kana yi a zauna a sake zama don wata shari'a tana tsawo sai ta kai shekara goma ma kafin a yanke hukunci to inda ya riga wakilta ka to za ka ci gaba da zama wakilinsa ba wai duk bayan wata shida sai an zo an jaddada maka ko duk bayan shekara ba saboda shari'a tana ci gaba ne ba wai an dakatar ba ne daga baya aka aka neme shi ba so ma'anan wannan karatun shine duk wanda ka wakilta akan wata mas'ala ayyaninniya a kotu ya je wakilce ka to ko da da aka kai karan ba a nemi wanda aka kai kara ba sai bayan wata shida to zai iya zuwa ya wakilce ka ba sai ya zo ya gaya maka ba domin ka riga ka wakilta shi amma idan ya wuce wata shida to akwai bukatan ya zo wato ya sake tambayanka don zai yi waƙila ko ka canja shawara ko za ka yafe ko kuma za ka amsa laifinka inda ka yi inkari ne katina wannan idan ayyananniyan shari'a ce in kuma ka wakilta shi ne ce dukkan ƙara na da aka kai ka je ka tare min ko duk wani haƙƙi na da aka taɓa ka wakilce ni kawai ka je ka yi shari'a da shi to wannan kuma zai ci gaba in ya gama wannan shari'an zai iya tsora wata sai dai kawai bayan an gama ko shari'a goma ne sai zai maka bayani ya ce to wuri kaza mun yi nasara mun yi wuni wuri kaza kuma an ci nasara a kanmu wuri kaza ya zo ya karanta maka tunda ya riga take masa ya ce ko ce irin shari'a ce so wannan haka zai ta yi matuƙar ba a wuce wata shida ba idan kuma ba irin wannan ba ne an ayyana ya ayyana shi ya mara wakilce shi a kotu a kan shari'a kaza to ba dama kuma ya shiga wata shari'a tasa sai in shi wannan din ya sake wakilta shi tunda bai ce duk shari'o'insa gaba ɗaya yawa to idan kuma ya ce kai wakili na ne a shari'o'ina har abada to wannan ba bukatan kuma a zo a sake wani jaddadawa kawai zai ci gaba da wato ainihin wakiltansa haka nan idan baya nan ko da za a yi shekara ba a nemi ba a kotu ba ta neme su ba to kuma duk lokacin da aka neme ka zai iya zuwa ya wakilce ka ko da bai shawarce ka ba domin tun da baka nan ba za a iya gane wato ainihin ra'ayinka ba amma na farkon shi za a yi amfani da shi saboda al'aflu, baka ma kana alama kana asalin duk abin da aka yake nan ya zama yana nan a yanda yake sai an samu dalilin da ya kau da shi sai ce wa mautu man wakkala aw wakili yubtilu ma kana min at-tawkili wa laysa man wakkalahu muwakkalu بموت من وكله ينعزل والأرض للوكيل والموكل منه يحق بوفاة الأول وموت من وكل متوى وندا متوى من وكل wanda ya wakilta wani au wakili ko ko mutuwan wakili yubtilu ma kana min at-tawkili yana ɓata duk abin da ya kasance na wakiltawa idan mutum ka wakilta shi ya je ya sayar maka da wani kayanka kawai kenan sai ya mutu kenan ai wakilci ya kare kafin ya zartar ya mutu ko kuma kai da wakilta shi je ka sayar min gidana na wuri kaza ko fili na na wuri kaza na wakilta ka kafin ka sayar sai na mutu ni da na wakilta ka din kenan wakilci ya lalace me yasa wakilcin zai ɓaci saboda in wanda ya wakilta kan nan ya mutu ai yanzu filin ko gidan ba nasa ba ne na magada ne to su ko magada ba lalle su yadda da wakilcin ka ba so da haka duk abin da za ka yi bayan ya rasu to wannan abun ba ce ne in dai ka san da rasuwansa yanzu ya zama haƙƙin magada ne ƙila su su canza shawara masu ce ba sayarwa za mu yi ba za mu yi amfani da shi ko za mu ci gaba da ci gaba da ajiye shi so da haka wanda ya wakilta ka ka yi abu ko ka je ka tare masa wata faɗa ko ka je ka sayar masa wani abu ko ka siyo masa wani abu ga miliyon biyu je ka so min mota kafin ka saya sai ya mutu sai ya rasu to ka dawo wa magada da miliyon biyun su ba ka je ka sayi mota in ka saya kuma to za ka biya miliyon biyu sai dai idan baka san da baka san da sa ba saboda haka yanzu ya haƙƙin ya tashi daga nasa wanda ya wakilta kan haƙƙin ba nasa bane ya koma na na magada saboda haka shi ko wakili bai zai yi tasarrufi a dukiyar magada ba sai da yaddansu wancan da yaddansa ne lokacin dukiyar tasa ne to yanzu kuma dukiyar magada ne kuma idan ka je ka sayar musu da wani abu na su ko ka sayo musu bayan ka san cewa wanda za su gadan nan ya rasu shi wanda ya wakilta ka to suna da daman su miyar su ce ba sa so ka je ka kawo musu abun su ka je ka warware cinikin ka biya wa'incan kuɗin su ka kawo musu filin su ko gidan su in saya ne ka ce ka fasa saya ko kun fasa saya ba ku da niyan saya dama babanku ne zai siya misali a je a kawo muku kuɗin ku kuɗi kuke bukata to da ka in wata asara ta faru to kai ne za ka ɗauki asara sai dai idan baka san cewa ya su ba wanda ya wakilta ka an baka ka je ka sai da wani fili ko gida shi wanda ya wakilta ka ka je ka sayar masa sai ya rasu kai ko baka san ya rasu ba sai bayan ya rasu sai ka sai da gidan da ka zo kuɗi ka ce ina Alhaji Ibrahim zaka bashi kuɗinsa shi ne aka ta ya rasu to sai ka ba magada nan ba ka da matsala saboda me saboda ba ka sani ba amma inda sanin ka ne sai a ce a in sun ga dama za su ce mu ba kuɗi muke so ba filin mu muke so ka je ka merwa mai kuɗi kuɗinsa ka kawo in ya kiya karɓa kuma dole zai abin nan kotu za ta sa shi ya karbi fili abin da ya karɓi kuɗi a mai da fili domin an yi cinikin a bisa kuskure an yi cinikin babu izinin masu filin domin yanzu magada ne masu filin babu izinin su. imam malik ya ce mutumin da aka wakilta shi a wani gari ya je ya shirya wasu kayayyaki ya sayar ko ya saya idan ya zamana bayan mutuwan wanda ya bashi umarnin ya sayar masa kayan ne ko ya saya masa kayan ya yi wannan aikin amma bai san cewa mutumin ya rasu ba to dole ne magada su karbi abun da aka sayo ko su karbi kuɗin da aka sai da wannan abu saboda lam ya alam shi bai sani ba amma idan ya sayar ko ya saya bayan ya sani wanda ya umurce shi da ya siyo abun nan ko ya sayar ya san ya su amma kuma ya je ya saya ko ya sayar to bai zama dole magada su karbi wannan abun ba saboda me saboda wakilcinsa ya riga ya ɓaci da sababin mutuwan wanda ya wakilta shi yanzu haƙi na magada ne in sun ga dama su karbi kuɗin in kafirin sun ga dama su ce a kayan mu muke so idan asara ta hau to kai ne zaka biya wannan asara haka nan idan aka yi, idan sayarwa idan aka yi sun ga dama su karbi kayan sun ga dama su ce kuɗin mu muke so so da haka in an samu asara kai ne asaran ta hau domin kai ne baka shawarce su ba kuma ka riga ka sani cewa haƙƙin nasu ne wannan mutuwan wanda ya wakilta kenan to shi ko mutuwan wakili shi ma yana bata wakilci kai da aka tura ka je ka sai da wani fili sai ka rasu shi kenan wakilci ya ɓaci sai ka rasu kai da aka tura shi wanda ya wakilta kai na nan kai kuma sai aka ce ka je ka ka sai da wani fili nasa ya sa ka sai da fili nasa ko wani gida nasa ko ta motarsa ko ka je ka tare masa wani fada a kotu kawai sai kare su kenan yanzu wakilci ya ɓaci ba za a ce to ɗanka ya zo ya tsaya a matsayin ba ko wani ɗan uwanka ko wani babanka a'a ai saboda wannan ba abu ne da za a gaje shi ba ba haƙƙi ne da gado yake sa ballantana magadanka su ce za mu tsaya a matsayinka ba a gadon wannan abu saboda haka kenan sai dai shi wanda ya wakilta shi ɗin ya je nemo wani mutum daban ya wakilce shi a wannan abun in ya ga dama ya sa magadan shi wannan wakilin ya ga dama ya sa wasu mutane daban amma babu dama su magadan su ce misali ai wani ya wakilta babanmu ya sayar masa fili mu ma mun san harkan bari mu je mu sai da filin tunda babanmu ya rasu idan kun sayar sai kun biya dole za ku biya saboda haka ba a gadon wannan ba a gadon wakilci saboda haka sai dai in shi ya ayyana ku yace ku je ku masa wannan abu shikenan sai ku je ku sai ku je ku tsaya masa yace walaysa man wakkalahu muwakkalu bi mauti man wakkalahu yan'azim walaysa man wakkalahu muwakkalu wanda wakili wato wanda aka wakilta ya wakiltar da shi wakilul wakili kenan mun yi shi a tambaya kai an wakilta ka wakilu ne mufawwaf mutum yace kai wakili na ne akan harkokina kai kuma sai kai a wani bangaren kace to wani ka zama wakili na kai ma a wannan bangaren ba mun ta ya halatta ba to idan wanda kai ya wakilta ka ɗin shi ne wakilin mai kaya ba ya wakilta ka kaje ka sayar ba to idan wakilin mai kayan ya rasu to walaisa bai kasance bi mauti man wato da mutuwan wanda kai ya wakilta ka ba shine mutuwan wakilin mutuwan wakilin mai kaya bai kasance yan azilu shi wanda aka wakilta na biyu ya abin nan ya tubu ba kun fahimta ba ne sa karanta baitin walaisa man wakkaluhu muwakkalu man wakkalahu muwakkalu man wanda muwakkalu wanda aka wakilta wakkalahu ya wakilta shi wakilin wakili kenan walaisa yan'azilu baya tubuwa daga wakilcin nasa bi mauti man wakkalahu da mutuwan wanda ya wakilta shi shine wakili na farko ni ni ne mai kaya sai na wakilta ka kai kuma sai ka je ka wakilta wani ya je sai da abin to kai din sai ka rasu to wanda ka wakilta bai tuku ba zai iya zuwa ya sai da kayan saboda dama ka wakilta wancan ne da umarni na ni mai kayan kuma ina raye babu wani iskali a ciki da haka kenan wakilcin sa yana nan domin kai dama kana tsakiya ne shi wakilin wakili ne wakilin wakili kuwa babu yadda za a yi wakili ya wakilta shi sai in wanda ya wakilta wakilin ya yarda da ya wakilta shi ko dai zama wakilin mufawwad mutlaqi an wakilta shi akan komai ko kuma je ka yi mini kaza je ka sayar min fili na amma za ka iya wakilta wani ya sayar ba sai ka ba sai ka sayar da kanka ba ko kuma al'adance ma kai din dama bai kamata ma a ce kai za ka yi wannan aikin ba kai ma na san za ka wakilta wani ne to idan kare su ba za a ce wancan din ya tuku ba kun fahimta amma kaga asalin wakilin shi idan ya rasu to wanda ya wakiltan ya tuku to amma wanda ya wakilta wanda aka wakilta idan ya wakilta wani to shi in ya rasu tunda na asalin yana nan to wancan na biyun wakili na biyun shi bai bai fita daga sa ba zai iya zuwa sai da kayan idan saiwa ne zai iya zuwa ya siyo sai ya zo ya kawo asalin mai kayan mai haƙƙin wato ainihin dukiyarsa na fata mun fahimci wannan wannan saboda mun ce shi na biyun wakili na biyun zai zama kawai dare kaman wakili ne na wanda ainihin yake da haƙƙi a kaya shi yasa ba zai zai fita da mutuwan na tsakiyan ba to amma yace wal azlu lil wakili wal muwakkali min hu yahiqqu bi al awwal wal azlu tuquwa lil wakili ga wakili shine wanda wani ya bashi umarni ya je wakilce shi wajen sai da kayansa ko kuma siyo masa wani abu ko kuma ya je tare masa faɗa a kotu to wannan wakilin wal muwakkali da kuma wanda shi din ma ya wakilta na biyu kenan wakili na biyu to walaysa bai kasance yin azilu ina ne wurin wal abdu kai ko wal azru tubuwa lil wakili ga wakilin farko wal muwakkali da wakili na biyu wanda wakili ya wakilta shi shine wakili wakili bai kasance abun nan bai zai zama ba minhu Da gare shi ya hiku ya tabbata ba biyo fatil awwali wato da rasuwan na farkon wato shi wanda ya wakilta aje a sayar masa kaya idan ya tabbata abin nan idan ya rasu to dukkanin guda biyu nan gaba ɗayansu sun tubu shine wal azlu tubuwa lil wakili ga wakilin farko wal wakali da wakili na biyu minhu wanda shine ya wakilta shi shi wakili na farko ne wakilta wakili na biyun to ya yana tabbata bi wa fatil awwali da rasuwan na farkon shine mai kayan ni ne ina da fili sai ce ka je ka sayar mini da filin amma za ka iya wakilta wani sai ka je ka wakilta wani to idan ni na rasu kai ka tubu wancan ma ya tubu saboda kayan yanzu ya zama na magada sabanin wancan na baya wakilin wakili ne abun nan wanda aka wakilta ne ya rasu amma mai kayan na nan wakili na biyu yana nan to wakili na biyu bai tubu ba saboda in an zo mai haƙƙin yana nan za a ba mai haƙƙi mai haƙƙi haƙƙinsa ne kuma da umarninsa ne aka yi wannan na fata mun fahimci wannan baiti saboda wakili na farko da na biyu dukkaninsu suna ƙarƙashin wanda ya wakilta su ne mai kaya yana rasuwa shi kenan aikinsu ya gama ya gama ɓaci gaba ɗayansa saboda shi ne mai kaya to idan ya rasu na abin da ya sa aikinsu zai tashi saboda dukkanin haƙƙi ya koma wa magada Tun da haƙin ya koma magada shi kenan shi ma zuba ba nasa bane wanda ya wakilta ka da ya rasu kenan to da aka sai dai idan magadan ne suka sake wakilta ka suka ce ka siyo wannan abun ko kuma ko kuma ka sayar musu in sun sake wakilta ka wannan wani abu ne daban to da haka in dai ka san ya rasu ka je kai wannan aikin to aikin bai yi ba za a iya mai da shi in ko kafin ka san ya rasu ne ka je ka sai da filin ko gidan ko kayan ko ka je ka siyo to dole ne magada su karba kamar yadda muka faɗa a waccan matsala ta farko dole magada su yadda da wannan dukkanin wannan yana da alaka da da iliminka to haka nan idan shi mai kayan wanda ya wakilta wato wanda ya wakilta a je a a sayar masa da abunsa ko a je a tare masa faɗa sai ya haukace kuma haukan ta yi tso irin haukan da ba a tsammanin kila za ka warke to shi kenan yanzu da wakilinsa da wakilin wancan duk gaba ɗayansu sun tuhu duk wani abu da ya wakilta ya ba da umarni a yi shi to yanzu ba za a yi wannan abun ba saboda me saboda ya zama mahjur yanzu za a tsare shi ba zai yi amfani da dukiyarsa ba saboda bai da hankali mutum kowawa ne ana tsare masa dukiyarsa ballantana ma haukaci don kare zai lalata ta to bare wanda ya haukace so da haka mutum ya wakilta ka kaje ka sayar masa da gidansa ko filinsa ko motarsa ko ka je ka tsare masa shari'a sai ya haukace shi kenan yanzu dole ne kawai zaka dakata saboda yanzu bai da tacewa bai da tamiz so da aka sai a dakatar da kai domin an masa hajaru kayansa ba inda ba za a taba kayansa ba sai ran da ya rasu ko kuma wato da izinin waliyansa idan yana da maslaha wajen a kai da kayan za a masa jinya ko za a bashi abinci ko kuma riga ko makawancin wannan so da haka yanzu ba shi yake iko da <coughs> kayansa ba haka nan kuma idan an masa taflisi kaman bashi yayi wa mutum yawa kuma ya wakilta wannan ya je ya sayar masa da gonansa ya sayar masa da mashin ya je ya sayar masa da shagonsa amma kuma sai da suke bin sa bashi sai suka kai karansa idan suka kai karansa za sai aka ga dukiyar da take hannunsa ba za ta iya biyan ba su sukan ba to alkali zai masa taflisi za a masa hajaru sai amar takunkumi bai zai yi amfani da kayansa ba bai zai dukiyansa ba bai zai siya ba bai zai siyar ba za a bar masa da gidan da zai zauna a ciki da da motar da zai hau amma ba za a bar shi duk sauran kadarorinsa a ce je sai da su ba sai a dakatar da komai to idan an yi masa haka to kai da ya wakilta ka da ka je ka sayar masa da wasu ƙadarorinsa to yanzu ka tubu daga wannan wakilci domin yanzu komai ya koma ƙarƙashin alkali so da aka alkali ne zai tattara wani abubuwan ya sa a sai da su sannan sai a zo a biya masu bashi masu bin sa bashi kuma dalili na biyu shine duk kadarorinsa gaba ɗaya yanzu sun zama na wa'inda suke bin sa bashi ne ba nasa bane to tunda ba nasa bane ta ya zai wakilta ka kaje kai wani abu kaje ka sayar da wani abu idan ka je ka sayar masa da filinsa ko gidansa ko mota ko gona ka kawo masa kuɗi ai kuɗin wa'inda suke bin sa bashi ne ba nasa bane domin dukiyansa ba za ta iya biyan bashin da ake bin sa ma to shi yasa duk wakilcin da ya sa ka gaba ɗaya wakilci ya riga ya lalace to saɓanin ma'aurata malamai sun yi saɓani idan miji ya wakilta matarsa akan wani aiki sai ya sake ta to yanzu ta fita daga wannan wakilcin ko tana nan misali kamar ka buɗe wa matarka supermarket wani shago sai zama tana sayar maka kayan ko kuma ta karanta pharmacy sai ka buɗe mata abun nan chemist ka buɗe mata famasi haka tana sai da ainihin tana sayar maka da magani kaga wakiliyar ka ce ita nas ne misali ko fama ko kuma ta karanta famasi to idan ta je tana sai da wannan ka lokacin da kuke da kuke da aure sai kuma sai kace ka sake ta to zu da ka sake ta kan wakilcin da take maka na sai na tsare maka shagonka yanzu ya ɓaci ne dole ta baka kiɗin shagonka ko kuma za ta iya ci gaba da sayar maka da kayan shagon zance mafi inganci ba ta fita daga wakilcin ba za ta ci gaba da sai da kayan shago sai dai in kai ne ka fitar da ita kace ba na so muna fahimta <laughs> eh, ha zai yawa aka saki mace ai kuma ku ci gaba da mu'amala ta ta harkar neman kuɗi yawa <laughs> saboda haka <laughs> ta iya to in ka cire ta wa zaka ka sa yawa saboda haka tana nan a matsayin wakiliyarka za ta je ta buɗe shago ta siya ta sayar ta zo ta kawo maka balas ta kawo maka gashi ta sai da kaza yawa in ko ba in kuma an ce ta fita sai dai in kai ne kace ka ni bai yadda da ita ba tun yanzu na sake ta na sa akwai dan adawa adawa za ta iya mini barna to wannan ko ganin daman ka ne sai ka cire ta a kici amma shari'a dai bai cire ta ba domin in adila ce ai bara ta maka barna ma akwai masu tsoron Allah ai wala jarimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu idilu aqrabu littaqwa mutum mai tsoron Allah ne ko yana gaba da mutum bai zai zalunce shi ba zai masa adalci to shi yasa kawai tana nan a wakiliyarka mai tsaron shagonka ko manajan kamfaninka sai dai idan kai ne ka tuɓe ta in baka tuɓe ta ba sai ta ci gaba da har ta gama idda har ta auri wani ma ta zama matar wani ma amma kuma ita ce <laughs> manajanka <laughs> ita ce manajarka in za ka iya to amma ba za ka yadda ba shi kenan kaga dama ya kace to na sake ki kuma ki bani ki din shagona ko ki bani office dina ko file dina yanzu ba ke ce manaja ba wannan kuma ganin daman ka ne domin koma ba matsala za ka iya tuɓe wakilin ka ce ka tuɓe shi to haka nan idan kai ne ka zama wakilinta mace ce mai kuɗi ka aura sai ta baka manajan kamfaninta ko tsaron wani shagonta a kasuwa ko wani shagon maganinta kai kake sayar mata ka zo kai mata bayani gashi gashi shi kenan sai ka sake ta sannan ma idan ka sake ta baka tubu daga tsaron wannan shagon ba baka fita daga manajan wannan kamfanin ba kana nan a wakilinta a kamfanin ko a shagon ko a harkokinka na kasuwanci ko wani abu da ka tura ta je ta sayar maka abin da wani abu da ta tura ka kai ka sayar mata saboda haka kana nan sai dai idan ita ne ta ce tun da ka sake ni to ka bani kidin na ko ka bani fayil dina ko ofis dina wannan kuma ganin ta ne eh ai wannan zai yiwu ko <laughs> dama dama kai mijin hajiya ne shikenan yanzu da ka zake ta kaga yanzu sunanka yaron hajiya kenan ba mijin hajiya ba dama kana kula mata da harkokinta kai yaronta ne ana cewa mijin hajiya sai sai ka sake ta shi shikenan sai ka zama yaron hajiya mana ba ma ya fi sauki ba za ta daka maka tsawa ba wani matsala ai amma lokacin da kake mijinta kaga ta daka maka tsawa sai ka ce ta maka rashin kunya ko wani abu so baka fita ba amma in ita ne ta ce ba ta so shikenan tunda ba ka so na ka bani harkokina gaba daya wannan kuma shike nan shari'a sai ta ce to yanzu baka isa ka taba mata kayanta ba domin kayanta kayanta ne na fata muna fahimta to amma shi ibnu arafa yake yace ai da zaran miji ya saki mata inda wakilinta ne to kawai wannan wakilcin ya lalace kawai yana sakin ta kawai mai wata mata da kidin ta ko kuma wani kamfaninta kawai shi kenan tunda ba son ta ai shi kenan za ta yi dare a ci gaba da tsare mata abin da tsare mata kayanta ko ta yi ma suka ce a'a ka sai mota ka ba ta sai mota ta baka kana tuka mata kaman trailer ko ta tanka shikenan tana kana sake ta sai ka kawo kidin kai ka bata kai ta riga ta cire ka kai wasu malen ka suka ce a a sai dai in kai in ita ne ta ga dama sai ka ci gaba da zama direban ta kuma ba wani iskali a ciki Allah kare rewa mu da talauci wala <laughs> ka san shi yake kai wannan matar ka kuma ka zama yaron ta kuma <laughs> وما لمن حاضر في الجدال ثلاث مرات من انعزال إلا لأذر مرض أو لسفر ومثله موكل ذاك حضر وما لمن حاضر في الجلال ثلاث مرات من انعزال وما من انعزال باب ونتوقوا liman hadara fil jidali salata marratin ga wanda ya halarci shari'a salata marratin sau uku aljidal anan shine khusuma jayayya a gaban alkali duk wanda ya je kotu har sau uku to babu daman a ce an cire shi misali ka wakilta wani ya je abin nan ya tare maka shari'a ya wakilce ka a kotu aka yi zaman farko da shi aka yi zama na biyu da shi aka yi zama na uku da shi ko da a rana ɗaya ne An shari'a ta yi nisa yanzu mai rage to ba za ka ce ka cire shi yanzu daga wakilcin ka ba kuma shi ma ba zai ce ya yi rizanin ba ya je ce shi ya fasa wakilce ka ba me yasa saboda zai cutar da abokin husuma kaga shari'an yanzu za ta yi tsawo kenan da an ɓata lokaci an ɗaga an sake har an samu an samu kan hukuncin ga ainihin yanzu an gano yadda za a yi hukuncin an kusa a yanke hukunci to ba za ka ce ka cire shi ba kaga canja lauya kenan in ba zama guda nawa ba guda uku ba ne in ba zama uku ba to shi kenan ka zaman ka canja lauyan in ko har an yi zama uku yana wakiltanka to ba za ka canja shi ba sai dai da yardan wanda ake husuman da shi wanda ake shari'an da shi domin haƙƙinsa ne in ya ce a ah, ka canja ba wani matsala nan kaga shi ne aka ɓata wa lokaci dama in kuma ya ce bai yarda ba to ba za a canja ba dole sai karisa shari'an a haka shi bai rai sauka daga wakilcin ba kuma wanda ya wakilta shi bai rai sauke shi ba saboda ya je kotu har sau uku kaga ba shi kaɗai aka aka kafa wa kotun ba akwai masu jiran akwai masu jiran shari'a ma so da haka yanzu kana son ka canja wakilinka daga zaman farko ko na biyu sai ka canja shi shi ma yana son ya cire kansa to daga zaman farko ko na biyu a gaban alkali sai a sai ya canja shi sai sai ciro amma ba wai ai zama uku kuma yazo ya ce shi bai zai yi ba ko kuma wakilin sai wanda ya wakilta shi ya cire shi ba dole ya karisa shari'an a haka shine ma'anan fil jidali a cikin jayya ana nufin fil khusuma ga ladal qabi a wajen husuma a gaban a gaban alkali to sai ta illa li uzurin sai dai idan wani uzuri ne dai sa a cire wannan wakilin ko kuma shi wakilin ya cire kansa uzurin kuma li uzuri maradin uzuri na rashin lafiya kaga in dai bai da lafiya an ce kotun nan a dawo rana a to ba zai iya zuwa ba yana asibiti an sake daga ba zai iya zuwa ba kaga nan lalura ta shiga abdaruratu tubihu mazurat tunda lalura ta shiga yanzu sai a ce to a canja a canja wakili sunan ka da daman ka canja ka canja wakili sai ya ya duba ina da ina aka tsaya sai a tsora auli safar ko kuma don tafiya ya zama tafiya ne ya sa wato mutumin alkalin abin nan wakilin ya je ya zauna da alkali har sau uku akan shari'a to amma sai tafiya ta kama shi kuma tafiyan nan ba nan kusa zai dawo ba sannan za a iya cire shi sai a sa wani wakilin daban to amma anan nan a na tafiya wasu sun ce su ya rantse shi wakilin kenan sai ya rantse billahi la ilaha illa huwa ba nayi tafiyan nan ne don na don a canja ni daga wannan wakilcin ba nayi tafiya ne saboda wata bukata daban ta wata kaina wasu malaman suka ce sai ya rantse wasu ko suka ce ba sai ya ba sai ya rantse ba saboda haka kawai za a iya da in dai tafiya ta kama shi tafiya uzuri ne sai a kawo wani wakilin kuma daban ba shi ba sai ce wa misluhu misalinsa muwakkilun wanda ya wakilta din Za ka habar ya halitti haka din wato shi asalin wanda aka kai ƙara ko kuma wanda ya kai ƙara sai je tari shari'an da kansa dama shari'an ta sani. ya je zauna tare da alƙali har sau uku an yi zama da shi a kotu sau uku zaman farko a ji shari'a zama na biyu a nemo shaidu zama na uku ga shaidu nan to saboda haka kuma babu dama ya ce kai bari ya tura wakili shi ya gaji da zuwa kotu sai a ce a tunda dai har ka zo sau uku baka da daman ka ce zaka tura wani ba da wannan da domin wannan zai sa shari'an ta yi tsawo kuma zai cutar da wanda ake shari'an da shi nan ma aka ce sai dai da yardan wanda ake shari'an da shi in shi ya yarda dama sa ne shi ake bata a lokaci idan ya yarda ya halatta a a wakilta wani ya wakilta wani maimakon da shi yake zuwa da kansa kamar yadda muka sani abin da ya shafi harkan kotu ya halatta ka je da kanka kuma ya halatta ka tura ka tura wakili in kai aka kai ƙara ko kuma kai ne ka kai ƙara to in ka je har sau uku to ba buƙatar ba za a yadda a ce ka tura wakili ba sai da yardan wanda ka kai ƙara ko kuma da yardan wanda wato abin nan wanda kake husuma da shi shi ɗaya ɓangaren kenan wanda ya kai ƙara idan kai ne wanda aka kai ƙara idan da yardansa ne wannan babu wani babu wani matsala sai ce na gaba shi ne wa mallahu muwakkalun wa mallahu muwakkalun wa azala li khasmihi in sha'a an yuwakkila wa mallahu muwakkalun wanda yake da wanda ya wakilta wa azalahu sai ya cire shi ya fara maka shari'a ka ce kai ka fasa in zama ɗaya biyu kenan bai kai zama uku ba sai ka cire shi to li khasmihi ya halatta ga abokin shari'ansa in sha in ya ga dama an yi wakila shi kuma ya wakilta shi ya ce ya je ya tsaya masa a shari'an tasa kun fahimta muwakkalu ka gyara a naka yin irin na ne ba muwakkilu ba muwakkalu wa ma wanda ya wakilta wani muwakkal ma'anarsa nan wakil wanda ya wakilta wani a shari'a sai kuma bai gane masa ba sai ce kai na cire ka zan sa wani to shi abokin ka in ya ga dama ya ce ka cire shi ya sai ce to ni kuma na ina na sa shi ya zama wakili na yanzu da yana kare ka ne zai dawo kuma yana faɗa da kai yana faɗa da kai suka ce wannan ya halatta kuma ba hujja bane kai da ka wakilta kai da ka cire shi ka ce baka yadda ya zama wakilin ka ba saboda ya riga gano sirrukan wannan shari'an na masa bayanin komai ba abun da bai sani ba ya gane sirrin da yanda ainihin wato qadiyan take yanda shari'an take yanzu kuma ya dawo yana yana abun nan yana yana yana yana kare abokin husuma na baka da wannan dama idan ka cire lauyanka to yana da dama ni kuma in dauke shi kai ka kai ƙara na ka cire ka cire lauyanka ka canja wani ni kuma sai in dauke shi ya zama lauya na ko ni na kai ƙaranka idan ka cire naka in dauka ya zama ya zama nawa suka ce babu babu wani matsala a ciki to kuma in kana da gaskiya me zai dame ka in kana da gaskiya ko da ya gano sirrin shari'an taka ai mai gaskiya kan da gaskiyansa duk wanda ka kawo kuma zai kare maka gaskiyanka to don me yasa zaka ce kai baka yadda ba kaga kenan kamar dama wani wayo ake son a yi ne ko dabara yasa mafi yau malai suka ce kawai shi abokin faɗan ka sai ya ɗauke shi shi kuma ya ce zo ka zama lauya na kawai ko zo ka zama wakili na a wannan shari'a amma wasu malamai suka ce ina ba za a yi ba suka ce saboda ai idan ka wakilta wani ya kare maka shari'a sai ka cire shi to zai zama kama abokin gabanka ne zai dinga jin haushinka to don yanzu ya zama kuma wakilin abokin faɗanka to ya zama kenan abokin gabanka ne aka wakilta a kanka kaga za ka yi faɗa da shi kenan sai suka ce to wannan bai zai yiwu ba abokin gaba ba zama wakili akan abokin gaba suka ce wannan bai zai ba za a yi yadda ba amma zan tofi inganci za a yadda ai dama ai rikici na shari'a kam dama ai akwai rashin jituwa dama akwai akwai gaban dan kadan ko da bata zo mai yawa ba duk wanda ka kai kara kana shari'a da shi to ai akwai matsala idan kuma ya dauka wakili ai dama wakilin shi yana tsare ainihin wanda yake wakilta ne ko ma da ba kai ka cire shi ba to in dai kana da gaskiya babu wani ba wani iskali a ciki wancan zai iya daukansa kuma ba ka cutu ba ba ba wani wanda da ka yi sai ce wa kullu man alama in wukila kana lahul qabdu idza ma aghfala wa yanubu fil anhu abun wa ibnun wa ja'izun isbatun ghairi ajnabi liman yaghibu wa khisamuhu ubi yace wa kullu man wa kullu wukila duk wanda aka wakilta shi alama bi'in wani abun wato mutum ya wakilta kai ce je ka sayar min da motata je ka sayar min da filina je ka sayar min da gidana ko makamancin wannan ko ta ko saniya ta ko ragona ga ragon nan da Allah ga buhun shinkafa na je ka kasuwa ka sayar min to kana lahul qabbu wanda ka wakilta din wakilin kan ya halatta ya karbo kuɗin izama aghfala ko ughfila idan aka rabkana ba a ce karbo kuɗi ba je ka sayar min da ragon nan nawa a kasuwa ban ce karɓo kuɗi ba ban ce karka karba ba an yi shiru to idan ya je sayar zai karɓo kuɗin saboda ai a al'adance duk wanda kace je ka sayar min da kayana zai iya karɓo me zai iya karɓo kuɗi al'adance saboda haka idan ya je sayar ya karɓo kuɗi ba za a ce yayi yayi laifi ba to ko da a misali inda husuman za ta kasance shi ne idan ka ce gabo masaran ka je ya sayar maka sai baka ce karɓo kuɗin ba sai je ya sayar wa wani to idan ya karɓo kuɗin yana dawa sai barayi suka sace kuɗin to shi bai yi asara ba shi wakilin kai ne kai asara don ba ka da wajen zaka ta to ni ban ce karbi kuɗi ba ban ce a ah, to ya zaka ce ka ce ai sayar kuma baka hana shi karban kuɗi ba in ka ce mutum ya sayar maka da abunka ai ka ce ya je karɓo kuɗi ne to da haka baka da hujjan da zaka ce wato ainihin kuɗinka abin nan sai ya biya ka sannan na biyu idan bai karbi kuɗin ba sai je sayar maka da da saniyanka a gurori, zai ka sayar min da saniya na ya je ciniki da mai siya komai da komai dubu ɗari biyu da hamsin sai da gida sai ce na sayar maka saniyanka ba nawa dubu ɗari biyu da hamsin ina suke sai ai baka ce karɓa kuɗi ba baka ce karɓa kuɗi ba <laughs> kenan to sai ka biya ni kuɗi na ce a'a ai baka ce karɓo ba to wannan ba hujja cewa ba a ce ka karɓo kuɗi ba ba hujja ne. to da ka sai ka koma gurore koma gurore ya kama ka idan ka je ka samu mutumin nan ka karɓo kuɗi shi kenan ka fita in ko kuɗin nan suka salwanta sai ka biya domin ka wauta a cikin lamari sai an gaya maka karɓo kuɗi to kaga duk wanda ya aike ka kaje ka sayar masa da abun sa, ko bai ce karɓo min kuɗi ba to ai kenan al'ada ta hukunta zai ka karɓo kuɗi ka karɓo kuɗi saboda haka idan baka karɓo ba aka yi asara kai ne da asara in ka karɓo aka muku fashi a hanya me kaya ke yake da asara ko bai ce abin nan a a karɓo ba saboda haka kenan al'ada ne ta hukunta wannan muna da ka'ida fiqiya ita ce al'adatu muhakkamatu al'ada abun sanyawa sanyawa hukunci al'adatu al 'urfan kal mashrudi shar'an duk al'ada an san shi kamar an shar'anta maka shi ne to da aka ce idza ma ughfila in aka rafkana ba a faɗa ba to mafhumin sa shine mafhumul mukhalafa kenan shine idan aka nassanta mutum ya ce maka je ka sayar min da kana amma kar ka karɓo kuɗi to ba ka karɓo ba in ka karɓo suka halaka to sai ka biya ka fahimta in baka karɓo ba kuma mai kayan bai da hujjan da zai ce ka salwar mata da kuɗinsa domin ba maka ce karɓo ba can inda kai shiru an masa hukunci ɗaya da ka ce ya karɓo kuɗi nan kuma inda ka hana ai ka hana ka fito a fili ka ce sayar min da kayana amma kar ka karɓo kuɗi ya je sayar maka da saniya a kasuwar gurori sai ya dawo ba kuɗi ina kuɗi sai ba ka ce karin karwa to kai mahaukaci ne za ka sayar min da kana ka sai ne ka ce abin nan to ai ga gaba da idan ni shine ne ka sun zama biyu kenan sai ka fare faɗi haka saboda haka yanzu babu dama ka ce sai ya biya <laughs> koma gurori ba a mutumin nan ba ya tafi ya tafi ana ta sai da zaniya ko can kudu wannan kuma ya rage naka saboda haka babu babu biya don ya nasanta tun da ya nasanta kar a karɓa to kuma ba za a karɓar ba saboda haka rashin karɓar shi ne asali saboda haka kenan ko sayarwa aka ce kai za a karɓa kuɗi idan sayowa ne kuma za ka karɓo kaya na ce ka je ka sayo mini kaza a kasuwa sai ka je ka saya sai ka dawo kuma wai ina kazan ba ka ce karɓo kazan ba to sai ka biya kazan nan <laughs> ka je ka nemo ta ka kawo ta ba sai na faɗa kaga wannan abun sayarwa kenan ko buhun matsara ko wani abu makamancin wannan so da haka kenan za ka biya idan an samu idan an samu matsala to sai amma idan abun ya zama usul ne wato kamar a ce abun nan gida ne ko ko fili na ce je ka sayar min abun nan wani agent ne na ce na wakilta ka je ka sayar min da gidana na wuri kaza ko ka sayar min da fili na na unguwa kaza shikenan sai ka je ka sayar sai baka karbi kuɗi ba sai ka dawo wajen wanda ya kilta ka ce na sayar miliyan goma to ina kujin sai ta ai baka ce in karbi kuɗi ba to nan yana da gaskiya saboda a al'adan irin waɗannan manya-manyan abubuwan to wanda aka wakilta idan ya je ya sayar baya karban kuɗi sai dai in an nassanta masa yanzu in baka takardu in ce ka je ka sai da gidana sai ka zo ka ce ka sayar miliyan goma amma an tare ka a hanya an yi fashin miliyan goma wace ka karba ka tambayi masu sai da gidaje da filaye Akawun ɗinsu suke barwa direct akawun ɗinsu sai dai a zo a ce musu an taya kaza to na sayar to a kawo account number sai a baka sai ka bada akawun ɗinka sai a tura maka kuɗin gidan ko kuɗin filin a al'adance haka ake yi to kaga nan al'ada ne ta goyi bayan mai kaya al'adatu muhakkamatun so da haka idan usul ne gida ne fili ne wani babban abu mai tsada gona da sauransu to wannan fa idan ka je ka karɓo kuɗi suka lalace sai ka biya yawwa saboda haka ko an ce karka karɓa ko ba a faɗa ba ba za ka karɓa ba sai ka zo ka shawarci mai kaya don ba abu ne wanda ake tunanin zai salwanta ba ko idan aka ce ina wanda ya siya ban karɓa ba in ya gudu ma kenan kayan yana nan a fili kan zai gudu ne gida zai gudu ne sai an bada takardu original sai an yi agreement sai an yi kaza kaza kaza to za ka yi da haka ba ko ba karbi kuɗi ba babu wani riski a ciki babu wani matsala a ciki amma buhun shinkafa a kasuwa ko buhun masara ko rago dama kila daga wani gari ya zo ba ko ne sai ya tattara kayansa ya yi gaba ina za ka zabe shi in ba karba ba sai ka biya amma wancan kuma ba za ka karba ba in ka karba suka salwance to za ka biya wanda ya sa ka sai da fili ko gona ko shago ko makamancin wannan saboda al'adatu muhakkamatu al'ada abun bawa hukunci ne ko mai yin hukunci ne sai ce wa ga'ibun yanubu fil an hu abun wa wa fil wa ga'ibun wanda baya nan yanubu hu abun uba yana tsayuwa a matsayinsa wamnun da ɗa a wajen tsayuwa akan haƙƙi wa fil da kuma wajen husuma wato wajen shari'a a gaban alƙali kamar mutum ne yayi tafiya yana da motarsa ya yi fakin ya ajiye sai wani ya zo ya ce ai wannan motarsa ne ya je kai kara a kotu ya ce motarsa ne to kaga mutumin nan baya nan ballanta na ya amsa shari'a a kotu to amma akwai babansa shi da ya tabbatar motan ɗansa ne akwai ɗansa da ya tabbatar motar babansa ne za su yi zuwa a kotu su tsaya a matsayin babansu a yi wannan rikicin da su ko su yi nasara ko a yi nasara a kansu mun fahimta amma duk da baban ya dawo to hujjarsa bata kare ba in ma da aka zo aka ce su kawo shaidu lokacin su kawo shaidu cewa motan su ne suka kasa kawa kaga za a ce ya'yan su rantse motan baban su ne kawai in uba ne ya rantse motan ɗansa ne kaga shari'a ta kare to sai suka je suka kawo shaidu adalai cewa ya sayarwa baban sun ya wa wannan mutumin motan kaga yanzu da dan da yake kare shari'an in ma uba ne yanzu hujjarsa ta kare hujjarsa ta kare to saboda haka sai sai a ce sai a shari'an a basu mota amma duk ran da baban ya dawo to hujjansa tana nan idan ya tabbatar misali lallai ga shaidu adalai ka sayar musu da mota to amma ni ko ina da wasu shaidu biyu adalai cewa mun fasa cinikin na musu da kuɗinsu su wa'annan ba su sani ba ne kaga an tabbatar da wannan dole a kwace mota a mayarwa a mai kaya kayansa kenan ma'anar wannan maganan dai idan an zo taba kayan ɗanka baya nan ba za ka bari ba ko kotu ne za a je da kai idan an zo an taba kayan babanka ba za ka bari ba ko kotu ne za a ne za a je da kai ko kuma ka ga wani abu na babanka a hannun wani misali an sace wa babanka mota ko an sace wa ɗanka mota sai ka ganta a hannun wani to za ka iya shigarwa ka je police station ka je gurin alkali ka kai ƙara cewa motar da take hannun wane ta babanmu ne idan ka kawo shaidu cewa na babanku ne ko kuma na ɗana ne sai a karɓi motar nan sai a ajiye ta a ajiye wa ainihin babanku sai ya dawo in ɗanka ne sai ya dawo tun daga shaidu nan an samu za a je masa kansa ba wai kai za a ba motar ba za a ajiye masa in kuwa aka ce ka kawo shaida cewa motar da take hannun wane nan ta babanka ne ko ta ɗanka ne sai ka kasa kawo shaidu to yanzu nan an samu ta'ajizi an gajiyar da kai ta'ajizi ake ce masa a kotu tun da aka gajiyar da kai za a ce wancan ya rantse ne billahi la ilaha illa huwa tasa ne in ya rantse sai a bashi kayan sai tafi da ita idan an bashi yanzu babu maganar shari'a ta kare amma duk da mai kayan ya dawo mai motan ya dawo ko baban ne ko dan ne idan ya dawo to yana da daman ya tsaye da hujjansa shi zai iya kawo shaidu cewa motansa ne in ya kawo shaidu shi kenan sai a bashi motansa za a karba daga hannun shi wancan wanda ake tuhumansa ya saci mota ko kuma an ga mota a hannunsa saboda haka kenan da yana tsayuwa a matsayin babansa baba yana tsayuwa a matsayin ɗansa kuma har ai shari'an a gama amma duk ran da baban ya da in ba su yi nasara ba baban zai iya tada shari'an ya kawo wasu hujjojinsa kuma ya mallaki wannan haƙƙin nasa da yake da nasa ne sai wa ja'izun isbatu ghairi ajnabi liman yaghibu waqti samuhu ubi wa ja'izun halal ne isbatu tabbatarwan ghairi ajnabi wanda ba ba ajnabi ba wanda wato yake ɗan uwa kenan ba wani na nesa ba liman ribu ga wanda baya nan ya tabbatar da wannan haƙƙin na yayana ne ko kawuna ko na, ko ɗan ɗan uwana amma samu samuhu husuman sai je ayi shari'a da shi a gaban alkali ubi an ce wannan shine qaribul qarabati kenan mun ce in ɗa ne ko uba za su iya zuwa su yi shari'a uba zai shari'a akan kayan ɗansa an tawa maluka ji abi ka dama da kai da dukiyar naka dun na babanka ne da zai iya abin nan eh, tsayuwa akan kayan babansa magajinsa ne to sai zamana babu dan babu baban shikenan wani zai zo ya kama gini a filinka kai baka nan sai ya zo ya kama tono kawai ana ana ana ta abin nan foundation za a ta da gini mutumin ya ce filinsa ne kai kuma ka san filin ya yayanka ne ko kaninka ko babbanka ko dan babbanka ko dan dan uwanka to kana da daman ka je kotu ka tabbatar da haka a dakatar da mai gini gini amma ba za ka je kai shari'a har a kammala shari'a ba wannan ɗa da uba ne kawai suke iya wannan wato ba za a ce to je ka kawo shaidu shi ke ka shaidu sai a mayarwa mai kakansa ba a'a yanzu an samu wata shubuha ne an samu wata shakka ne sai a ce to shikenan yanzu ka tabbatar ina shaidun ka ka kawo shaidu to shikenan yanzu an tabbatar amma ba za a yanke hukunci ba sai randa mai filin ya dawo so da ai ba ɗanka bane ko ba babanka bane shi yasa kenan aka ce ghairil ajnabi ko wato zai ya zama dan uwa kenan shine wanda ba ba ajnabi ba bane sanci ba so da haka zaka tabbatar wannan shubuhan da ka sa din zai hana mutumin nan ya ci gaba da gini don kila wani ko ya san filin ba nasa ba ne. idan mutumin baya nan zai iya zuwa ya yi gini mai tsada saboda tunaninsa idan ma zo sai dai sai a ba shi kuɗin fili sai ba shi kuɗin fili kaga ya cutar da mai fili to amma idan wani dan uwansa ya zo ya tsaya ya kai kotu to za a dakatar da shi har sai lokacin da wancan mutumin ya dawo tukunna domin shi ma bai da wasu idan bai da wasu shaidu suke tabbatar da cewa nasa ne yana da shaidu kuma shi shikenan kaga za a shi dama ya ci gaba da ya ci gaba da gininsa to amma wanda yake ajnabi kuma to wannan din ma bai da shi misali yanzu a ce wani ka ne aka zo sai kaga motarsa a hannun wani to ko kotu baka da daman ka je domin kai ba dan uwansa bane zai iya ya zama na cewa ya sayarwa wancan ne baka sani ba idan ka je ka maka wancan a kotu ai ka bata masa lokaci to za ka ga sai dai ka ga yan uwansa kawai ko ka ga babansa ko ‘ya'yansa ko ‘yan uwansa in sun tabbatar na abokinka ne su ne za su je su yi wannan husuma ɗin amma kai ba za ka je kai ba balintana ce na wani yaro ne ko wani makwacinku ko makamancin wannan wannan sai dai idan wani mai gidanka ne wanda kuke kasuwanci tare ko kuma shirikinka wanda kuke kuka haɗa kamfani tare kuna kasuwanci kayan dama kai kake ku kuke siyowa ku zo ku sayar kaga nan za ka iya gane kayan mai gidanka to wannan ka iya zuwa ka tabbatar a kotu idan mai gidanka ya dawo sai a shari'a da shi tunda dama kayan ba naka bane na na mai gidanka ne wannan za a baka uzuri saboda akan abin da ya shafi harkokin ku da kuke yi ne amma wani abu daban kuma sai dai ka nemi ƴaƴansa ko babansa ya je ya tsaya masa gaban alkali ko wani dan uwansa ya je ya shigar da ƙara domin a tabbatar da abun nasa ne amma ba za a yi shari'an ba har sai idon ya dawo wannan shine karshen wannan babi na wakilci sai kuma abin da ya shafi rikici na wakilci wanda za mu karanta a fasali na gaba wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.